محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين ورحمة الله على جميع العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مي girma A retired rear admiral alhaji murtala miyako tare da wakilin gwamna alhaji bello ya tukur da kuma kuban taro mai martaba lamido adamawa wanda ya wakilce shi wazirinsa da kuma shugaban wannan taro alhaji hamma yaro da sauran manya waɗanda mun san ihalinsu da ayyukansu na musulunci kamar su alhaji ahmad gafto da sauransu a manyan malamai da suka halarci wannan taro na ɗaya muna godiya mutuka ga allah ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka zo wannan stage na adamawa a garin yoda mun sadu da manyan mutane manyan malamai hakika abin da ya kawo mu idan ka jujjuya shi ta kowane fuska shi ne kokarin bin umarnin allah wajen aiki saboda ɗaukaka addinin musulunci saduwan musulmi koyaya take wato nasara ce babba ga jama'ar musulmi idan musulmi sun sun taru a wuri guda ballantana idan wannan haɗuwa ta kunshi wata manufa na taimakon addini allah ubangiji maɗaukakin sarki ya raba halittarsa kashi guda biyu guda ɗaya ya bayyana su cewa su su ne mummunan halitta kashi na biyu su ne mafifitan halitta kuma bai bar abin a dunkule ba ya fito fili ya bayyana shi wayannan na su ne inda ubangiji yana ce inna ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fa ulaika hum sharrul bariya ulaika hum sharrul bariya wadancan da suka kunshi kafirai daga ma'abuta littafi kana mushrikai na larabawa da duk kuma wanda ya fada a cikin duhun shirka da baki daya ubangiji yake su ne mafiya muni a cikin dukkan halitta kashi na biyu ya bayyana shi ke inna ladina amanu wa amilu salihati ulaikum khairul bariya wato muminai kenan waɗanda Allah ya arzuta su da imani su ne khairul bariya to sharrul bariyati suna da aiki game da addinin musulunci khairul bariyati suna da aiki game da addinin musulunci idan mun koma baya da tarihi za mu tarar su khairul bariyati din nan Allah ya tsarkake su daga abubuwa munana guda uku bayan kafirki da shirka daga cikin ɗabi'u ɗabi'an farko tsoro wato Allah ya tsarkake zukatansu daga tsoro ba sa tsoron komai sai Allah abu na biyu Allah ya tsarkake zukatansu da kwaɗayi kwaɗayi dai shi ne ka sa tsammanin za ka sami wani abu to musulunci ya koya mana cewa a duk abin da za ka nema ko kana fatan ka samu yana hannuwa yana hannun Allah saboda haka ashe duk wani kwaɗayi cikin wani abu daban da Allah aiki ne wanda ba shi da tushe abu na uku shine wato batun ƙarya waɗannan abubuwa guda uku tsoro kwaɗayi ƙarya dole musulmi mai son yi wa addinin musulunci aiki ya nisa kusance su saboda haka jama'ar musulmi mun zo wannan ƙasa na yola ƙasa ce mun sani musulunci ƙasa ce wadda mun san ba yau ba tutan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kafu a nan saboda haka mun san ba sabon abu ne muka kawo ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana ke cewa kullum musulmi suna jiran yadda za su da addininsu yadda za su kafa shi na san kasar nan akwai manya-manyan malamai akwai manya-manyan alkalai ina to kamar su alkali mahmud da sauransu suna nan sauran malamai ya ishe mu a ce a ƙasar nan allah ya raya shehu modibo jailani ya yada addini musulunci ya yi jihadi fi sabilillahi har ya sami da ubangijinsa tarihin ƙasar nan watakila ba lokaci ne na in faɗaɗa ba amma yadda na sani kasar nan ta yi kokari ta yada addinin musulunci tun daga nan har zuwa cikin dare da sauransu wurare da dama musulunci ya yadda albarkacin kafuwar wannan addini a wannan area daga kasar mu na Najeriya mun ce wato sharul bariyati suna da ayyuka khairul bariyati suna da ayyuka khairul bariyati Allah ya tsarkake su da waɗannan daga waɗannan cututtuka guda uku saboda haka duk musulmi da yana sai addini addinin musulunci aiki dole waɗannan abubuwa guda ku zama babu a ciki ba sa cikin harkarsa ba sa cikin aikinsa to wayannan sharrul bariyati yaƙi da musulunci da suka fara ba yau ne suka fara ba sun fara tun zamanin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ina makka a lokacin an san su da sunan almustahzi'un masu wato ba'a da yaudara da wasa da raina annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyarsa wayannan su ne mustahzi'un ubangiji ya shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su har ya bashi nasara a kansu saboda haka yayi bayani a cikin Qur'ani yace inna kafainaka almustahzi'in wa'annan mustahzi'un mushrikai ne larabawa ne suna da'awar bin sayyidina ibrahim alaihi salam saboda haka suna ganin duk abin da annabi ya zo da shi wasa ne amma ba su da dare ba su da rana suna yakin addinin musulunci ta takan baki ta kai ga aza wato cuta ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam har shi kanshi da ya tafi ta'if sai da suka yi mishi wannan ƙarshe suka yi ƙoƙarin su kashe shi ويمكر بك الذين aw yukhrijuka aw يخرجوك wa يقتلوك wa ويمكر Allah Allahu khairul makirin da abin ya matsa suka tsaida shawarwari lokaci baya babu. daman mu faɗaɗa zantuka za mu tattaɓa kawunan labaran wannan matsala ka ambaci ko kuma ka tuna lokacin da suka taru a darun nadwa sun tsaye da shawara bayan ba abin da ba su yi ba akan su rushe addinin musulunci abin ya gagare su sai suka ce ya kamata a ɗaure shi wasu suka ce a kore shi wasu suka ce a kashe shi shaidan shine shugaban waɗanda suka ce a kashe shi suka ba da shawarar a ɗaure shi sun ce a'a ai mabiyansa za su su kwato shi an ja fitar sun ce ai yana da zaƙin baki duk inda ya tafi zai sami jama'a saboda haka idan ya fita hatsari ne ga makka to me za a yi shaidan ya ce ai ba abin da ya fi shawarar nan da yaron nan ya kawo yaron kuma shine abu jahal shawarar da ya kawo na a kashe shi shine shawarar da ya kamata amma akwai abin da zan ƙara a ciki ya ce idan mutum ɗaya ne ya kashe shi kabilarsa ba za su bar ku ba abinda za a yi a nemi saurayi daga daga dukkan kabilun ƙasar makka su zo su taru su zai su kashe shi kisan mutum guda kabilarsa dole su yarda da biya da fansa ba za su iya su yaƙi da dukkan mutane to yan uwa daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya ba shi izini ya ƙaura daga makka ya je madina saboda ya samu daman yaɗa addinin musulunci wannan hijira tana da manufa guda biyu na farko shi ne a kukuta daga sharrin waɗannan mushrikai na makka na biyu kuma a samu daman kafa gwamnatin musulunci wanda za ta tsaida adalci za ta tsaida kuma wato abin nan tsamar ko kuma dai tsirar da mutane daga zalincin dubun zalunci da duhun shirka da kafinci to da ya zo madina shin an kubuta daga wannan sharri da ake ciki yaƙi da ake ciki da can dai maki ɗaya ne mushrikai da aka zo madina aka samu makiya guda biyu su ne yahudawa da kuma munafukai yahudawa da kafirai ne tsantsa a lokacin amma suna da awar bin annabi musa da attaura munafukai kuma mutane ne matsorata makwaɗaita kunga kuma makaryata wannan siffa da na faɗa duk ta taru a cikinsu tsoro ya sa su sun ɓoye kafirki sun bayyana a addinin musulunci bayyana addinin musulunci da bakinsu ƙarya ne kunga kuma suna kwaɗayin watakila wannan addini ya yi nasara kada fa in an samu ganimomi ko an samu riba karfa su fice mana mu samu to siffa guda uku duka kayan kwaɗayin tsoron duk sun taru a jikin munafukai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce duk wata siffa yakan yiwu a halicci wato musulmi a kanta banda wannan batu na ƙarya da kuma wato abin nan wannan kwaɗayi to Allah zai kiyaye ya kiyashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya zo Madina ya fara kafa addinin musulunci an ba shi izinin kare kanshi da difa'i daga addinin musulunci ubangiji yana ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir har zuwa karshen aya ya bayyana a ciki idan dai sun taimaki addinin Allah Allah zai taimake su amma fa wannan bai hana cewa akwai munafukai akwai wato waɗannan yahudawa ba manzo Allah abin da yayi kurum waɗannan munafukai dai an ba da umarni cewa a bar su haka kada a kama su kada a kashe su duk da sanin cewa su kafirai ne amma dai tun da suka ce su musulunta to a yi la'akari da wannan ikirari da suka yi a fili kada a taɓa su shine a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi wannan ka'idar siyasa tare da waɗannan mutane bai kashe su ba bai kama su ba wato tunda sun ɓoye yaƙi da su wato ya zama kiyayyar su da yaƙin su da addinin musulunci ta niyya ce mutum kuma za a kama shi da niyyar kurun ba sai dai da abin da ya aikata Cikinsu wanda ya bada shawara ko kuma ya shiga ya bada ba yahudawa shawara ko kuma ya bi aikin jasusanci ibi labaran sahabban Allah na musulmi ya kai wa kafirai kun ga akwai sakamako da ake masa amma za a kama shi da laifin jasusanci ba laifin munafuncinsa kurum ba to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wato ya koma ga ubangijinsa ya bar sai na abubakar da sai na umar wayannan munafukai da yahuda ba su tsaye da sharrin su ba ya sharrin ya yadu ya ci gaba ana yi ana yi sai da daular umayyawa ta kafa. aka sami wasu mutane waɗanda sun tabbatar cewa yaƙi da addinin musulunci a fili baya amfani to dole a yaƙi musulunci ta ɓoye wayannan su ne waɗanda an san su da mala'ida da zanadika wayannan zanadika yawancinsu wasu ne suna da nasu addini daban-ban da musulunci amma sun shiga addinin musulunci sun nuna kuma su musulmi ne amma suna ƙoƙarin sukan addini da rusa shi ta ciki amma ta hanyar tunani da rubuce-rubuce da sauransu an san su dai a daular umayyawa da abbasiyawa waɗannan zanadika an san su wasu ya wasu kusawa da kuma wasu kuma ya sa kuma addini na kuma addini da kuma waɗannan su dukkan to wayannan su ne suka fara suna yi suna yi sai suka haifi wata kungiya wanda ake ce mata ashirubiya wannan kungiya ashirubiya ita ce kungiya na farko na raya batun kabilanci da ta'assubanci da asali musulunci da ya zo ya rushe waɗannan duka lokacin da musulunci ya kafu ya kafu ne akan baki da fari da balarabe da wanda ba balarabe ba a tarayyar makka da madina gashi akwai sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da abubakar da umar da usman larabawa to amma akwai bilal wanda yake shi ba balarabe ba ne akwai suhebar rumi wanda yake shi ma ba balarabe ba ne akwai habab ibn al-arat wanda yake shi ma ba balarabe ba ne sun haɗu da annabi sallallahu alaihi sallama wajen gina wannan al'umma akwai bayi waɗanda ba yanta ba kamar bilal wanda muka faɗa akwai bayi waɗanda aka yanta su kamar zai maula sayyidina muhammad sallallahu alaihi sallam akwai mata kamar sayyidatuna khadija wanda ta sadaukar da kanta da dukiyarta wajen karfafa wannan addinin musulunci wayannan duka fari da baki da balarabe da wanda ba balarabe ba da ɗa da bawa duk sun haɗu suka gina wannan addinin musulunci ba bambanci tsakanin ƙabilu ba bambanci a wajen matsaya wato babba da ƙarami mai martaba da wanda ba martaba duka musulunci a daidaita tsakaninsu amma da aka zo zamanin wato abbasiyawa da ƙarshen umayyawa sai wata ƙungiya ta bayyana ta ce tana neman kwato haƙƙin waɗanda su ba balarabe balarabawa ba kamar mutanen faris sun ce mutanen farisa ai asalin su fi mana laraba saboda haka ya kamata su samu matsayin da ya fi na sauran wayannan ash ba rubuce rubucen da ba su yi ba na wajen suka wato larabawa amma abun ya wuce har ya kawo sukan addinin musulunci suna ta sukan addinin musulunci wannan kungiya ta ci gaba har da ta zo wani zamani a ƙarshen abbasiyawa suka gaba za su iya su isar da wato tunanukan su baga jama'ar musulmi sai dai su yi a koye sai suka rubuta wani littafi wanda ake kiransa ihwanu safa sun kulla bauta a zamanin su imam gazali ne sai suka rubuta wannan littafi na ihwanu safa in kana karanta littafi littafin ya kunshi ilimi iri iri ilimin wato sha'anin geography na kasashen musulmi ne geography dai musulmi sun san shi da ilmu takhtir sunansa ilmu takhtir amma daga baya aka ce masa geography sannan kuma waɗanda su masana ilimin wato hisabi da da abunan da abunan nan da dai sauransu algebra dai an sani da algebra da kuma logarithm wanda dai an sani a yanzu ana amfani da su wajen astronomy da sauransu duk irin waɗannan matsaloli na astronomy ne astrology ne sha'anin grammar ne sha'anin local literature ne jurisprudence ne ba abin da ba za ka samu a cikin wannan littafi ne kuwa musamman ba amma a ciki ka kamar mutum ne ya ɗauki dafi ya sa a cikin mai ko kuma a cikin zuma gashi abu mai kyau amma a ciki sai ka samu suka ga addinin musulunci kamar wani waka da aka yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu daidaituwa ko kuma babu daidaitawa a cikin hukunce-hukunce da ya zo da su na farko sun ce wato idan mutum ya yanke hannun wani diya dinari 500 ne sai suka ce idan ya saci wato rubu'i dinari sai a yanke masa hannu to ya haka hannun da idan an yanke za a biya dinari 500 a nan kuma a zo a ce za a yanka ta saboda rubu dinari ɗaya cikin fudu na dinari ɗaya za a yanke ta ne yana ce ɗayan su yadun bi khamsi ma'ina azjadin duyal fudiyat ma ha quti'at bi rubu dinari shine ne alimam Abdul al-Baghdadi ɗaya daga cikin al-Qadi ɗaya daga cikin manyan limamai na mazhabar malik a baghdad ya bada amsa ya ce izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zullul khiyanati ya ce masa fafham hikmat albani cewa yi hannun lokacin da tana amintacciya tana bin dokokin allah ta samu kima saboda haka yanke ta zai kai ga rabin diya amma lokacin da mai hannun ya zama ha'ini mai cin amana saboda haka a lokacin mutuncin shi ya zube saboda haka jikin shi ma gaba ya zama ba kima balle hannu saboda haka an yanke ta a kan rubu dinari wayannan munafukai sun ci gaba da sharri har abin su ya haɗu da yaƙin nan da mutanen magulawa suka kawo ga ƙasashen musulmi lokacin da su tata suka zo suka rushe bagdad kuma sun zama su ne sanadiyar rushewar khilafa ta abbasiya daga nan wato aka gamu da wani bala'i daban na wadda prosite yaƙe-yaƙe na turawa wayannan yaƙe-yaƙe sun kusan shekaru biyu ana yin su a ƙasar a ƙasashen musulmi sun mamaye ƙasar sham da baitul maqdis kusan shekaru biyu to jama'a wayannan matsiya na prostate sun zo sun yada miyagun sun yada miyagun da abubuwansu cikin wannan tsawon lokaci ba muguwar al'ada ba su kawo mana ba ba mu kuma kyakkyawan al'ada na musulmi wanda ba su sake sun kai wa su ba ta nan suka koyi duk wani abu mai amfani na musulmi sun ɗauka mu kuma sun yaɗa mana miyagun sifofi kaɗan ɗinsu shine rashin kula da addini suka bar mana rashin kula da addini amma su da yake sun zaɓi duniya sun kula da yadda za su riƙe addini sosai sun kula da wannan batun amana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana idan kai alkawari ka cika idan an baka amana ka kula da amana idan ka yi zance ka yi gaskiya kar ka yi karya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa kuma ka rufe idonka ga kallon abin da Allah hana maka haka nan kuma ka kiyaye alfarkinka daga wato yin abin da Allah hana maka ka kare hannunka da taba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana maka amma su yawanci zaka iske waɗannan abubuwa da za su kyautata zama na duniya da lahira sun ɗauke su saboda zaman duniya mu kuma musulmi mun jefar da su ba kula da su ba zuwan waɗannan masu yakin wato cross ya jawo ko kuma ya buɗe idanu wasu da aka same su su ne orientalist suka fara shiga ƙasashen musulmi kuma suka ce ai bai kamata a yi tunanin yakin musulmi ta takobi ko kuma ta bindiga ko ta harsashi ko ta wani abu nan ba musulmi ba za a yaƙe su ba sai da su kansu kuma musulmi ba za a yaƙe su ba sai ta cikinsu saboda haka waɗannan mutane sun karanta harshen larabci sun karanta alkur'ani sun karanta hadisi sun karanta littattafan fiƙo sun karanta littattafan tarihi suka gane aina ne abin da zai ɓata wa addinin musulunci aina ne labari marasa tushe wanda kuma idan an baza an yada zai taimaka musu suka tattara waɗannan abubuwa da nufin a yanke tarihin musulmi kada a ce musulmi suna da tushe yadda za su koma koma za su koma a kai to waɗannan orientalist su ne waɗanda suka buɗe suka yaye hanya ga waɗannan missionaries waɗanda suka shiga ƙasashe na musulmi da waɗanda ba musulmi ba su wayannan orientalist kowane ɗaya yana da aikinsa baikin wannan bincike da yake yi akwai assignment na musamman wanda aka bashi daga turai ya yi wa mutanensa can wayannan missionaries kuma aikinsu kenan su tausasa zukatan waɗanda ba su ƙeƙeshe wato su sa zukatan waɗanda su ba musulmi ba su ƙeƙeshe game da musulunci da kuma al'ummar musulmi musulmin kuma a shiga cikinsu har da a samu hanya ko ƙofa a shiga cikinsu ƙarshe dai waɗannan mutane sun buɗe kofa har a colonialism ya zo kuma aka mamaye ƙasashen musulmi duk gaba lokacin da waɗannan turawa suka zo tunanin da suka yi dama ba za su dawama ba za su yi aiki amma menene farkon abin da suka yi suka gane cibiyar musulmi ruhi na musulmi su ne malamai da makarantu da alkur'ani da sarakuna na musulmi aka ce to yaya za a yi tsarin da suka bi dai tsari ne na mutum da yana tunani mai zurfi ba za a zo a yi fada da alkur'ani fa a yi fada da musulmi ba ne amma za a raba malamai kansu da jama'a kuma a nuna dai malamin da ba ruwan shi da harkar siyasa ba ruwan shi da harkar duniya wannan shi ne malamin gaskiya malami wanda zai ce a jama'a wannan halal ne wannan haram ne wannan mai kyau ne wannan bai da kyau to daga nan za a yi fada da shi amma ba wai su kura za su yi fada da shi ba sai a hada shi da musulmi yan uwansa ko sarafunan wurinsa ko jama'a a dinga yin rikici ta haka suka samu suka rushe makarantu suka rushe kotuna na musulmi suka raba malamai da sarakuna suka raba wato sarakunan kansu da harkar hukunci ƙarshe dai a duk da duniya da ba to za su nan sai aka yi ƙoƙarin idan sun fita za su barfa wanda zai kiyaye da irin abin da su suka rena suka tabbatar a kasashen musulmi haka suka fita sai aka samu intellectuals waɗanda su musulmi ne ba su taba cewa ba sa son musulunci ba amma rashin sanin addinin musulunci yakan saka wani lokaci wani abu wanda yake musulunci ba zai karfa ba a cikin ayyuka ko kuma a cikin zantuka da suke yi ko kuma cikin dokoki da suke tsara tura suka dogara a kan wannan ana tafiya ana tafiya wayannan intellectuals ina nufin waɗanda suka samu western education daga cikin 'ya'yan musulmi son addinin musulunci da tabbacin shi a zukatansu ya ja su sun koma suna karatun addinin musulunci ta hanyar translation ne ta hanyar saduwa da malamai ne ta hanyar sauraron wa'azi ne ta hanyar karatun ƙur'ani ne ga sunan dai yawancinsu ga an yi boko amma kuma an koma kan son addinin musulunci da yake wayannan makiya da muka yi maganarsu suka ga wayannan fa ƙarshen ta za su koma kan addinin su kuma su bar hanyar da muka koya musu suka fito fili da wasu waɗansu abubuwa sababbi waɗanda mun san su kamar globalism ko kuma globalization wanda muke ce mata al'aulama wanda manufanta a fili ne taimako ne ga dukkan jama'a a mai da harkar economy mai sauƙi ne kuma duniya duk ta zama kamar gari ɗaya komai da sauki amma fa abin da wannan tsari ya kunsa shine cewa lalle lalle ne mai ƙarfi mai iko shine mai komai al'adunka da abubuwan da kaka saba addininka duk dai ba su da wani tasiri a kanka saboda nashi zai kawo kuma su ne nashi din shi ne zai yi tasiri kuma ya kafa wannan abu ko kuma ya yi wannan shiri da taimako da abin da kowa ba zai ce masa a'a ba karfin arziki bankin duniya jam'iyyu irin na taimako da dai sauransu imf ne menene duk suna bayan wannan mutum wanda yana so ya mamaye duniya ya shimfiɗa wannan sabon tsari na globalism ko kuma globalization to wannan suka ce zai daɗe inda za a bi da hankali bari a fito fili da new world order ko kuma dai tsarin duniya sabon tsarin duniya wannan sabon tsarin duniya kun gani da kaɗan ɗin shi a taƙaice bayan faɗuwar soviet union ko kuma faɗuwar wato abinnan kasashen rasha bayan faruwar ah, communism da socialism a duniya ba abin da ya saura a gaban irin wato wayewa da kuma kalca irin na yammacin turai da america ba abin da ya saura sai musulunci saboda haka musulunci shine abokin gaba shine wanda ya kamata a yaka. aka kafa wannan ka'ida na sabon tsarin duniya da wannan globalization duka saboda a samu nasara akan addinin musulunci to da yake musulmi addininsu ba shirin wani mutum bani shiri ne na allah rikonsu na wannan addini ma daga allah ne ba daga gare su ba suka gani lalle ba zai yi ba sai dai ta hanyar matsawa wannan matsawa ya bayyana akan wasu tuhumu tuhumomi da za a fuskanci musulmi da su a ce musulmi su suna da irha, wato su ne terrorist ko kuma suna bin hanya na terrorism kuma su musulmi ai masu abin nan masu eh, abin nan ta'assubanci fanatics ko kuma suna bin fanatism da dai sauran tuhumomin da ake faɗa ƙarshe suka dubi kasashe duk inda sun yarda su bayyana kansu su musulmi ne ko da wasa suka yi to za a fuskance su da wani irin yaƙin ba za su iya yaƙi na hanyar arziki watakila ma a kai hari kamar yadda dai abin da ya faru kan libya ya faru kan sudan ya faru a kan ƙasa kamar afghanistan yana faruwa a kan ƙasashe da dama ko kuma batun kangewa ko kuma batun takunkumi na arziki abinda ake iraq ake yi wa kan sudan da kuma nigeria nigeria ma kada mu ce mu fa ba kasar larabawa ba ne saboda haka su baro musu da mu a sun san hatsarin wannan kasa ko kuma ce hatsarin musulmi waɗanda suna wannan kasa don sun rungumi addinin musulunci ba munafunci sun rungumi addinin musulunci da gaske suke saboda haka ba za su taba mantawa da mu ba cewa kasar mu ba kasa ce na adalci ba kaza kaza duk zance ne kun ga dai wato yadda suke auna abu biyu biyu kasar israel ba abin da ba ta yi ba wanda yake mata ofi kasar musulmi da in ta fara wani abu sai a ce ai ta mallaki abin da aka hana tana niyyar ta mallaki abin da aka hana iran da dai sauransu ga sunan dai da je pakistan lokacin da ta samu wannan makami na ta sabo indiya ba ta yi ba ai da yanzu pakistan ta shiga uku kasancewar indiya wadda take ƙasa ce mai ringiyaye wajen dai ba musulmi ba mafiya yawa a ciki ba musulmi ba ne saboda haka sun haƙura suna jiran su shirya musu wata masifa na arziki idan arzikinsu ya faɗi to makami da suka samu ba abin da zai yi musu ga rasha ba abin da bata da shi amma da arzikin faɗi ai ta faɗi kuma ga shi nan har ma ana an sa ta jarrabawa na ƙarshe yayin da aka fuskanci a kasar wato yugoslavia da wannan yaƙi da ake yi ana ce an shiga wannan yaƙi don a taimaki musulmi na kosovo ko kuma kosova musulmi na albanawa maganan ko ba gaskiya ba ne domin idan dai taimakon musulmi ne to ai ga kurd na kurdawa na kasar iraq ai su ma musulmi ne me yasa su su kai ba da makamai suna ba da makamai mana kare dangi da dafi don a kashe su ana bin su a cikin duwatsu ana bin garuruwansu ana kone garuruwa ana kone dabbobi ana kashe yara kanana jarirai da mata masu ciki da tsofaffi da asibitoci da marasa lafiya duk ana gama da su me yasa ba su ke a'a ai mu muna bin demokrasi kuma muna tausasa ma halitta saboda haka wannan abin da ake ba daidai ba a'a ba su ke haka ba sun ce ma su kurdawa na iraq ma kar su ba mafaka ga kurdawa na, na take saboda take tana tare da su akan abun nan ah, secularism a can kosovo ba su shiga saboda wannan ba sun shiga suna yaƙi da yugoslavia saboda suna zaton su yugoslavia tana da wasu makamai waɗanda wato bata bayyana su ba rasha ta bar musu waɗanda watakila za su hana yaduwar wannan sabon manufa na amerika a kasan turai da kuma turai na gabas da sauran sasannin duniya bari a kawo musu wannan yaƙi watakila inda suna da wani abu a boye za su bayyana shi shi ne suka shiga amma lissafinsu wato ya yi abin nan ya yi kuskure don sun ɗauka yaƙin nan za su gama shi a cikin mako ɗaya ko kwanaki kaɗan mutuka mako biyu amma ga shi an shiga watakila wata na uku yaƙin bai kare ba fitinu kuma sun ƙaru 'yan gudun hijira sun yi musu yawa sun rasa yadda za su yi da su kasashen da za sun buɗe kofofin suna karɓar su sun gaji da su duk wannan aka yi ne don a cimma burin su ne ba don a taimaki addinin musulunci musulmi ai ɗaya ne kana sa a nan ya kamata ka taimake shi a can ma amma tun da kai kana yaƙi musulunci a nan ka ce kuma kana taimakon musulunci a can ba gaskiya ba ne kuma daga sama fa ana jefa waɗannan makamai suna faɗa kan gidan mutanen sa da musulmi gaba ɗaya musulmi suna mutuwa su sa suna mutuwa to ina taimakon musulmi a nan da ake za a yaƙi inda waɗannan wato kafiran sir ko kuma sa su ne kaɗai za a yaƙa kaga nan sai a yi a ce ne eh, taimakon musulunci a ce a'a gidan musulmi masallaci makaranta asibiti duk wato masu kushe ba wannan yaƙi an yi shi da manufa guda biyu na ɗaya ne a san abin da yana nan ɗan wasu lafiya na biyu shine a san ko rasha har yanzu tana da daman taimakon abokanta ko ba ta da wani to in rasha ba ta china tana da wannan ko babu shi yasa aka kefi embassy na china a can wato abin nan belgrade saboda a ga ko waɗannan mutane communist ɗinka kuma socialist country za su iya su yi wani abu to har yanzu dai abin da yake koye ba mai sani sai allah a takaice dai babban abin da za mu faɗa bai kamata musulmi su yi baki su ce mun tsira ko kuma mun kubuta ba yaƙi da addinin musulunci yana nan ciki annabi da sahabansa sun samu nasara yaƙi da musulunci yana nan a ciki sarakunan musulmi da malaman addinin musulunci a zamanin da sun yi nasara yanzu mafatanmu 'ya'yan musulmi za su iya su yi nasara sai dai abin da nake so na faɗa wannan kungiya ta annahaza abin da ya sa muka kafa mun kafa ne saboda mu taimaki wato jama'ar musulmi su haɗa kansu wasu sasanni da cikin jama'ar musulmi su ta mu yi kokari mu samu sasanni guda biyar a cikin kasashen musulmi su haɗa kansu sashe na farko su ne shumagabanni na musulmi masu iko sarakuna da shumagabannin gwamnatoci ministoci da duk da waɗanda su Allah ba su iko a ƙasar musulmi a haɗa su haɗa kai da malamai na addini masana waɗanda sun san abin da ƙur'ani ya kunsa sun san abin da hadisi ya kunsa sun san kuma duk abin da shari'ar musulunci ta kunsa suna rubuta shi suna bayyana shi filla filla har za su iya su kore kokonton waɗanda sun yi karatu na yammacin turai su ke shari'ar musulunci ba rubutacciyar shari'a ba ko kuma dai shari'ar musulunci ba zarariya ba waɗannan malamai idan dai sun samu damar haɗin kai za su bayyana cewa shari'ar musulunci shari'a ce zarariya kana mataki na uku su ne masu wa'azi masu wa'azi na musulmi duk inda suke mutum zai iya yi wa'azi ba sai lalle ya zama babban malami idan allah ba shi fasaha yakan iya isar da tunani irin na musulunci ga zukatan mutane ya zama mai wa'azi zai iya yin wa'azi masu wa'azi da waɗanda muka ce ma abota iko da su ne sarakunan shugabanni da malamai da masu wa'azi da su ne sasanni uku na tarayyar jama'ar musulmi su haɗa kansu na fudu su ne matasa na kwarai na musulmi waɗanda suna ji a jikinsu cewa suna da ƙarfi ƙarfin jiki ƙarfin himma ƙarfin hankali za su taimaka a cikin musulmi waɗanda masu za su kamar baya ba su ba su haɗa kansu da waɗannan sasanni guda da aka ambata da zama hudu kana sai kuma waɗanda Allah ubangiji ya ba su arziki daga cikin musulmi da Allah ba su arziki wannan arziki lalle idan an kula da irin abinda Allah ya ce a fitar ɗaya cikin arba'in ɗin abinda Allah ba ka ɗin ka ka saboda taimakon addinin musulmi hakika taimakon da za ka yi watakila ma wani lokaci ya fi ma taimakon malamai da sauran waɗanda kuka ambata idan dai ka cire wannan haƙƙi na Allah wanda yake cikin dukiyarka ka tara shi kuma ka taimaka wajen wato aiwatar da shi kan abin da Allah yana so wayannan sasanni guda biyar ma'abota iko malamai masu wa'azi wato du'a kana matasa kana masu wato arziki dole sai sun hada kansu kana musulunci ya samu nasara muddin ba mu haɗa kanmu ba to hakika kullum za a sami wato nukta ta rauni wato weak abin nan point a cikinmu sai lamarin ya lalace ba za mu samu nasara ba 'yan uwa musulmi manzon allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan shekida ina so in cika wannan zance wanda na yi shi da wasu hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu sani abu biyu ne yake gaban duniya da kuma lahira lahira dukkan mu mun san karewa ta duniya karewa take idan ma bata kare ba a yanzu gare ka to ai naka kwanakin da aka ɗebe maka za su kare in ma wata ni'ima ko kuma wani dukiya ko arziki Allah ya baka ko ka tafi ka bari ko kuma ya tafi ya barka ko kuma kana nan shi ma yana nan ka kai ga wani lokacin da ba za ka ji daɗinsa ba saboda tsoha duk zaƙin da kake ji a da ya zama babu daɗin da kake ji a da duk ya zama babu sai ya zama na kana nan ya baka nan kowa mu kowa mu ya san wannan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله ضيق شتت الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة وكان الله أسرع إليه وكان الله بكل خير إليه أسرع كنت لك حديثي abin da manzo Allah ya gaya mana cewa jama'a ku rage tsundumawa cikin lamarin duniya ku rage wato tunani akan son duniya tunani akan bacin rai kan lamarin duniya ku rage shi gwargwadon iyawarku manzo Allah ya ce gwargwadon iyawarku saboda in mun ce ba za mu tuna duniya gaba daya ba ba zai yiwu ba dole sai mun tuna ta amma ya ce ku rage tunani akan son duniya ko kuma ɓaci rai kan lamarin duniya ko kuma gwagwarmaya wajen mallakar duniya ko abin duniya a rage shi gwargwadon abin da za ku ga gwargwadon iyawa duk mutumin da duniya ita kaɗai ta fi rinjaye a lamarin shi ubangiji zai wato wargazar masa da lamarin shi kana ubangiji zai sanya talaucin shi da bukatun shi da rashin shi a idanun shi duk abin da ya samu ba zai koshi ba kuma ba zai ji alhamdulillah ba Allah zai hana mishi wannan kalma na alhamdulillah zai hana mishi godiya ga Allah godiya ga Allah shine mabudin karuwar ni'ima rashin godewa Allah shine mabuɗin wato gusar da wannan ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nan yace duk mutumin da ne ya sanya duniya ita ke ta rigaye duk harkar wato lahira bata samu mazauni ba a cikin zuciyar shi ko kuma harkokin shi to mutumin nan babban abin da Allah zai kura masa shine lamarin shi gaba ɗaya zai watsi ba zai iya ya tarar da kanshi a ina yake ba sa'an nan kuma tsoron lamarin duniya sai ubangiji ya ajiye shi ya gitta shi a gaban idanun shi ya inda yake yana ganin dai abin da ya samu din bai kai komai ba watakila wata masifar duniya za ta same shi na talauci da sauransu sa'annan kuma tunanin rashin abu da raunin wato talauci sai ya zauna a cikin zuciyar shi amma mutumin da lahira ita ke tasirin yaya sai ubangiji ya tara mishi namarin shi duk gaba ɗaya mallaki namarinsa kana ubangiji ya cika zuciyarsa da wadata ya ji dai alhamdulillah abin da ya samu din nan alheri kana ya samu ikon wato bin dokokin Allah da umarninsa cikin ni'imar da Allah ya bashi kana manzo Allah ya ci gaba da cewa mutumin da kuma wato ne wannan sannan kuma wato mutumin da ya fuskanci Allah da zuciyarsa ya fuskaci allah kadai da zuciyarsa sakamakon farko da zai samu shine allah ubangiji zai koro masa duka zukatan muminai da soyayya da tausayi duk inda yake idan muminai musulmi kaga sun soka ko kuma sun tausasa maka ba inda ba za su kai ka ba duk abin da ka nema a gare su a duniya za ka samu kuma gobe a lahira dama alherin wasu ne zai taɓo wasu saboda haka manzo Allah ya ci gaba da bayan cewa ubangiji kuma zai zama shi ne mafi sauri da alheri ga wannan mutum daga dukkan mutane duk muminai za su so wannan mutum kuma suna so su yi mishi alheri amma Allah zai fi su duka sauri yi wa wannan mutum alheri lokacin da ya roƙi Allah zai tafi addu'arsa in ya ji tsoro sai allah ije masa wannan tsoro in ya yi fatan samun wani abu sai allah taimake shi ya sami wannan abu jama'ar musulmi mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya lamince wannan da kuma muddin suna istighfari bayansa ko kuma suna a sha'anin musulunci a zamanin sa Allah ba zai saukar da azaba a kansu. amma manzon Allah cikin wani hadisi wanda sayyidina Imam Ali karramallahu wajha ya ruwaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza fa'alat ummati 15 khasla wato Allah ubangiji sallama ya ce al'ummata idan sun yi abubuwa guda goma sha biyar to lalle bala'i zai same su waɗannan abubuwa guda goma sha biyar ba za su faru sai a cikin zamani yake ina kanar magnamu duwan wa idan kanar amanatu مغنما وإذا كانت الزكاة مغرما وإذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وإذا بر الرجل صديقه وجفى أباه وإذا ارتفعت الأصوات في المساجد وإذا ساد القوم أرزلهم وإذا أكرم الرجل مخافة شره وإذا شرب الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمزامير ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا ريحا احمرا او مسخا او خسفا او قزفا وانا الحديث ما زال صلى الله عليه وسلم لذو دوك دوكيا الله شيني مي دوكيا سبو داكينا كيما وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ku yi daga cikin abin da Allah ubangiji ya sanya mu wakilai ne a jiki saboda haka lokacin da za mu zo duniya ba komai a hannu ran da za mu fita kuma ba komai a hannu amma gorgodon yadda Allah ya nufe ka da shi zai sanya amanar abin duniya a hannu to manzo Allah yake idan dukiyar ganima abin nufi dukiyar baitul mali idan ya keɓe wasu mutane ban da wasu wannan alama ta farko wato idan zalunci wajen raba arziki na ƙasa ya shiga cikin harkar jama'a wannan shine na daya na biyu idan amana ta zama ganima na an baka amana rikon amana na dukiya sai ka ji a zamanin da idan an ba mutum amana ba zai bacci ba in dai bai mayar ba in bai mayar ma mai shi ba ba zai iya yi baki ba to manzo Allah ya ce zamani yana zuwa wannan amana za ta zama ganima wato fa'ida ce mutum ya samu ya samu ne idan amana ta zama samu mutum in an sa amana a hannun shi dukiyar marayu ne dukiyar amana na kasuwanci ne dukiyar amana na wani mutum ne sai ga ai kamar nasa yana jin daɗi da dariya yana karɓa daga nan sai ya yi tunani yadda zai biya bukatu baya tunanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ke cin amana yana ɗaya daga cikin alamomin munafukai to yace idan zakka ta zama maghraman kamar kudin da kudin hasara wanda ake karba karfi da yaki daga hannu wanda aka hukunta shi zakka wanda Allah ya shi arziki ba da zakka sai an matsa masa ko kuma ya fitar wani abu ya bar wani abu kamar mutumin da an yi shi hukunci ya biya tara idan dai zakka ta zama tara sai ce a rage mini to haka wurin zakka kuma yana tunani ya bada wani wani ba zai bayar ba ko kuma ya ba wanda zai mishi hidima ko kuma zuwa ne karshen wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ita ke alamatu ta fudu ita ce sai ka ga mutum ga jatumarsa ga uwarsa a ga matarsa ga jatumarsa sai ka gan shi yana bin umarnin matar amma sai ya saba ma uwar